عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرعة أو علانية أو خاصة أو أمتة أو شاهدة أو غائب أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أئنا ولا تئن علينا اللهم أئنا ولا تئن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا وجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك راهبين إليك واهين منيبين رب تقبل توباتنا وسلل سخيمة قلوبنا وغسل توباتنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اتصلنا بالله استعنا بالله توكلنا على الله حسنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا موت أبدا ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان يا مالك الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا أجزه شيء ولا يتآذم انصرنا على أعدائنا وأعدائك في كل مكان وأذهلنا عليهم بأبيته وسلامته عامته وعجلته يا حي يا قيوم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ta bismillahir rahmanir rahim a darasin mu a yau cikin wannan littafi namu attajid jami'u lil usul fi ahadith an-nabi sallallahu alaihi wa sallam. wato albabu albabu sabiu fi al-imara fi al-ijara babu na bakwai ga sha'anin ijara wato jinga a sa ka aiki ka yi a biya ka shi ma kasuwanci na shi ma nau'i ne na kasuwanci a ɗauke ka aiki ka yi aiki yadda ya kamata shi ma nau'i ne an ga aiki duk ma'aikatan gwamnati an ga aiki na illa dai a sani in hi kana shi da yana sani in hi kana ka ɗauki ɗan ga aiki ya taho ya yi ƙarhinka shi da yana amma duk ma'aikatan gwamnati an ga aiki na kowanne ɗauka ta yi an kai lebaranci na aka ɗauke shi Allah ya gafarta mana qala Allah ta'ala ya haƙi qaula sha'ibin da Musa alaihi ma a salatu was-salam Allah madaukakin sarki ya ce yana ruwayar magana annabi shu'aibu ga magana ga Musa alaihi salatu was-salam inni uridu an on hik an onki haka idamna tayyahatayn ni ina so in aura maka ɗaya daga cikin ɗiyan ga mata na guda biyu ala an jira ni samaniya hijaj akan kai min ijara wato ga aiki samaniya hijjajin shekara takwas ka nemin ga aiki ni ko in aura maka ɗiyata akan kai min ga aiki shekara takwas kun ga Allah ya tabbatar da ga aiki wa ina tamamta ashirin. amma in ka gada ma ka cika shekara goma famin indika daga wurinka wannan ganin damar ka ce ni dai na dauke ka ga aiki in ka ga dama ka yi min shekara takwas ko kuma shekara goma wannan abin da ganin damar ka ɗan ga aiki dai naka so in ɗauke ka wa ma'uridu ana shuka alaika ba ni so in tsananta gare ka kuma wannan jinga da muka yi da kai sata ji da ni in sha Allah min Salihi, in Allah ya so za ka samun cikin salihai masu cikawa da alkawarin da suka ɗauka da jama'a. Kun gani annabi Musa ya yi aure, aure ne na farin abinda asadaki ne shekara takwas yana kiwon awaki. Shi asadaki ne, don haka shi aure sun daɗewa yana da wahala. tun daɗewa mutum bai samu aure sai ya wahala kun ga annabi Musa marayi uba ne ya rasu ga yake ga yake tana nan rike da shi duk rigima ga da ya sha wadda an kai ta yi da shi da shi da fir'auna duk da hannun uwa ta yake yohanisu to yanzu ya girma ya isa aure bai da mai kama mai yan nemi wato rajulan saliha mutum salihi saboda kuma 'yan mutum zai yi aure in yana so Allah ya taimakai to gidan kwarai ya kabiɗa ba haka kawai don ka ga yaniya bisa hanyar a shi kana son ta gidan kwarai ka kabiɗa haka nan kai ma mai ɗiya in za ka aure gidan kwarai ka kabiɗa kun ga annabi musa ga alama ya nuna ma ya so akwai abin da ta gani wanda ya birge ta game da shi na tahiyar da ta kai gaba gare shi ya ce ta koma baya gare shi ba ya son yana ta yaya yana ganin ta gaba gare shi ta koma baya akwai dutsen da aka sawa a rijiya mutum 24 ka ɗauka ta yi. musa ya tallabe shi da hannu guda ya jiwa da shi sai ta gane yana da ƙarfi sai ta ce na baba dan mutumin nan ka ɗauke shi ga aiki kunga ta ga abin da ta kaso a bar shi gidansu ka ɗaukai ga aiki sai ya ce mai shi uba ya gane sai ya gane aure ta kaso da kuma shi sai ya ce ina so in aura maka ɗaya daga cikin ɗaya na biyu mata akan kai min jinga ga aiki ka nemi kiwon tumakin nan shekara takwas in ka ga dama ka cika shekara goma zan yi maka aure yanzu bashi bashi zan yi maka aure za a daura maka aure amma ba za ka je gida ba sai ka shekara takwas ka nemi ga aiki shi a kudin sadakin ka sannan ka koma ku kun san musa gudun hijira ya yi daga misira zuwa madayana kuma ya fada gidan rajulan salihan wato annabi sha'ibu Kunga kowa na da mutumin kwarai shi Musa na da dattijon kwarai wanda zai kama mai wa lura sai ya fada shi annabi ne zai zama annabi shi annabi Musa sai ya fada gidan annabi yayi aure shi kuma annabi yana da ɗaya yana da mutane da bai yarda da su ba sai Allah ya kawo mai annabi Musa sai ya bashi aure haka nan dai aka tai, yi inda ya Allah ya taimake ka kai kayan matakka to za ka iya zabo ma ka miji wanda ya dace don su mata ba su ganin gaba ba su ganin baya ba su ganin dama ba su ganin hauni ba su ganin duka ba su ganin ƙasa nan ɗai inda suke nan ɗai suka gani saboda haka in ta mace aka bi da ta ga mutum ya kwambale ya haito shi ɗai ta gani ba ta dibin to nan gaba in kaza ya faru ya za a yi bayan mu kaza muke ga mu mun zama kaza ba ta dibin komi irin wannan ita in dai ka yi ƙarin matarka to za ka yi zaɓen matsayarka ɗa na eh, miji na ƙwarai don ba kuɗi aka dibi ba arziki na Allah na mutum nawa ya yi aure ba da ko sisin kwabo amma yawai ya zo ya zama mai arziki ko sisi bai da mutum nawa ya aure ko ba ma gida ba ɗakin ma da ya aure gidan haya ya kama amma yawai ya yi kuɗi ya yi gidaje ya yi motoci ya yi shaguna ya yi abin nan duk abubuwan da aka yi na dukiya arziki na Allah ne Allah ka bashe shi to amma su mata ba su gane haka da shi na matsalolin da aka ma da shi sai dai a to ai musu hauka a ba su kuɗi kwana biyu a sako musu ɗaya su ko kuma a ita gidali da ita da su da mai aure ya ƙi saki su ce sai ya saki Allah ya ba mu kariya da tsaro da shi alayyata halin da wannan aya ta tabbatar daga aiki Musa ya yi ga aiki gidan Annabi Shu'aibu shekara takwas an ka yi mai jinga an ka ce sadakin ka kuɗi ne hundred hundred a kiwon shekara takwas kuɗi ne hundred ka yadda ya ce na yadda sai to shi gina a aura mai an bi shi bashi عن bi musa radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam anan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam alqazin amin Eh, mai aiki mai hako wato bawa wanda aka ba hako al’amina amintacce alladhi yu'addi ma umira bihi wanda ka ba da abin da aka umarce da shi yi batan nafsuhu bisa ga dadin rai A ahadul mutasaddiki na ɗaya na daga cikin masu sadaka wato ka ɗauki wani abu ka ba yaro ka cije ka kai mawani ya kai cikin daɗin rai ya rage bai ko cikin daɗin rai to sadaka hombe din da ka bashi ya kai an baka ladar sadaka hombe shi ma yaro na an bashi ladar sadaka hombe ko gani shi kai adda kuɗin ka amma da ka bashi ya kai da daɗin rai to an bashi war an ka baka kun ga mutanen kwarai suna diban irin wannan amma yaren yau yanzu za ka dauki abu ka ba wani wani in ya tema wanda an ka ce ya kai ma abinda zai ɗebe ya yahi na wanda an ka ce ya kai ma kuma ya tabbatar da haramun na wanga in ba yahi bai shi yayi ba ko alhajin can da ya baka yace kai ma wani ko alhajin ya yahi ma in wanga bai yahi ma mutum da shi an ka ba in bai yahi ma ba sai ka biya shi lahira baka da komai ciki kuma ko tukunci ba dole na baka tukunci ba amma dai in ya baka ya kyauta amma dai ba dole ba ne shi za za ku ga mai yawan mutane waɗanda a kusa ga jami'an gwamnati masu shugabancin gonakin mahi yawansu da sun yi kaya za ku ga ya ta kai musu koya saboda ban da zalunci babu abin da suka yi duk wanda an ka ce shi kai ma abu kaza sai sun raba wani wanda ma aka ganin bai ko sanin mai gidan abin da ya ba su a kawo mai bai kai ba shi ko ba shi ba a ko ba shi ba su wanda suka zaton mai gidan na sani shi aka raba biyu a kai mai rabi shi yasa kuma ganin da su aji da sun aji aiki sai ka gane su ko abin da aka ce kusun katawa ya mahi su sauki an aisha radiyallahu anha qalat aisha ta ce istajara rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abubakar rajulan min bani biyal da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar sun ɗauki ga aikin wani mutum cikin bani diyali yake hadiyar mai gwada hanya kharritan kwararri ga gwada hanya wa huwa ala dini kufar quraish annabi yayo hijira da shi da abubakar sun shige cikin kogo garu sauri sun shiga garu hira sun shige sun boye bayan kwana uku an gama bada su sai sun ka hito ba su san hanya ba kuma ta yi azafi sai sun ka ga wani mutum ta ƙwararre ga sanin hanya amma kahiri na cikin ƙwarishawa yake sun ka kere sun ka yi alƙawari, shi mun san wani kake kaiwa da kasa hanya ya ce na sani madina hanyar madina muka san azabu madina zamana ya ce na sa hanya suka ce to mai alƙawari da kai amana ba ka faɗa ma kowa ya ce ban haɗa mu kowa sun kai janga da shi dan ga aikin suna ya shiga gaba yana gwada musu hanya har madina kun ga annabi na yi janga da shi annabi da abubakar su yi janga da shi kun ga janga ta halitta sun daga annabi ma yayi annabi ya yayi dazu yanzu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi yace fa fadafana ilaihi rahila abinna fa dafa'a ilaihi rahilatayhi ma sai sun ka miƙa bai yaggiyar raƙuman su biyu dama annabi yana da raƙumi abubakar na da raƙumi kowane bisa raƙumi sai sun ka bashi zafi kun san raƙumi shiga gaba aka dai ana jana yana yaya. sun yi jinga da shi sai ja raƙuman su wa wa'adahu gara sauri ba da salatu layali bayan kwana uku ana biɗa su sun san bayan kwana uku biɗa ta yanki sai suka yi alƙawari da shi ya iske can kogon sauri ba ta ma da rahila ta yi sai ya zo musu da raƙon masu yi dama raƙon madina su a makka su sun kai sirri da shi kashe waɗa ma kowa zai ta ya kama raƙon masu bayan kwana uku sun ƙare an gama biɗa to ya ce can cikin kogon nan da ya taho za su hito su haura kuma ya wuce da su ba a ka zabe yin ɗariƙar sahili sai yadda da su wata hanya da gehen gedi su shawa wasu na nan suna bida bisa babba hanya shi ko yana can bisa ƙaramin hanya gehen gebe wato a gehen gulbi a sahel gehen gulbi a sai ya bican don shi hirritan na game da sana hanya kowace hanya ya saki shi yasa sun kai janga da shi ana nan ana dibin wagga hanya an gama bida an sa masu hako dai su yi zaune ga babba hanya da ya biyo a ganai sai ya bi hanyar daji da su ya tsira da su wannan hadisai duka rawahu ma al-bukhari bukhari ya fito ya ruwaito wadannan hadisai duka hadisa abi musa da hadisa aisha wa taqaddama kuma ya gabata annan nabi sallallahu alaihi wa sallam, ya yi jama'a annabi ya yi kaho wa dal hajjama ajara ajara kuma ya ba wanzami lada tai kun gani annabi ya yi kaho kuma ya biya wanzami wanzami ya saye mai kaho ya yi mai kaho kuma ya biya shi ya yi jinga da wanzanni zo kai a aski kuma annabi ya biya shi kun gani dai duka waɗanda hadisai abinda suka tabbatarwa wa jinga a yi aiki ya halitta wata kaddama kuma ya gabata hadisu hadisan da ya ce ma ba aka na nabiyan Allah bai aiko wani annabi ba illa ra'a alganama sai da ya wa awaki babu wani manzon Allah da Allah ya aiko sai da ya zama lebara ɗan ga aiki yana kiwon awaki ana biya ku yara ku san da sani mutum bai tawa ya ce bai aiki bai motsi bai walakanta girma ɗaya zai yi bai samu haka kowa ka san ya girma sai ya walakanta daga harko ta kwan shi yasa kun ga kowane annabi Allah ya aiko sai ya tashi cikin jama'a ta shi ba kowa ba ne ba a kowa ba shi ba kowa ba ne ya ta kiwon awaki ga bakwai a bashi ɗan abin da an ka bashi ya ci abinci kun ga wanda a haka ba kowa na ba to daga nan daga nan daga nan daga nan har ya zama babba duk wanda ka so ya zama babba sai ya zama karami sannan aka zama babba duk wanda ka so ya zama babba sai ya zama karami sannan a zama babba Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani ya ƙara mana tsoro ne wanga babu ƙarshe ne kenan. babu wani annabi sai ya a awaki annabi mu ya tashi tun yana yaro baba ne ya rasu tun yana cikin ciki ba tun yana cikin ciki baba ne ya rasu tun yana yaro uwa ta rasu tun yana yaro kaka ne wanda ya haye uba ne ya rasu sai da ya girma uwan uba ne na riƙe da shi shi ma ya rasu uwan uba ne shi ma ya rasu kun ga ya gama da talauci saboda haka kiwon awaki ya kai an ka ɗaukai ɗan ga aiki daji ya ka zuwa yana bakwai guda wani bi yana bakwai bi bai shigo gari ba yana daji cikin daji can ya ka kwana da awakin mutane yana kiwo in lokaci an ka biya shi ya ce sai masu nuna kini sun kace sai ya shigo gari ya kai abinci wanda zai ci sai ya koma daji ya ta kiwo ne in ya ji wa ya ɗauko abincin nan ya ci da akwai garin kwaki wajen nan da mun ci shi na to da yake ba mu sani ba ko akwai shi yana da ya saya abinci sati biyu ya koma gari ya koma daji sati biyu ya shigo gari kuma ya sayi. haka ya kai kun ga suna gani ne ba kowa ba dan kowa ba to haka nan wannan da aka gani ba kowa ba dan kowa ba shi Allah kamar su kowa wannan da aka gani ba kowa ba dan kowa ba shi Allah ka bai kowa saboda haka kakku ga ka ku ga walaƙanta kakku ga walaƙanci ku yi ƙoƙari ku yi aiki wa yaro da ci ba ko ya ta ba ya ce da ci ba ta sai ya tsuwa ya dora nan ya ta shi babu ya udu kai ce da a ce kurciya na dawowa ba ta dawowa in ta taidu ta to sai babu mai nabi al'ujiratu alal qur'ani wa simsira wato karbar jinga akan alqur'ani da simsira nau'i ne na abin nan an saka mutane a fesuwa musu to annabi na abbas radiyallahu anhu ma annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala ahqu ma akasu alaihi ajran kitabullah kitabullah ta'ala mai cancanta abin da ya cancanta ko an shi jinga gare littafin Allah ta'ala wato mai cancanta abin da ya cancanta ko an shi wato jinga gare littafin Allah ta'ala kamar abin nan ruqiya da alqur'ani a karanta alƙur'ani a yi mutum rukiya ta ya halitta ya biya sannan ana ganga da mutum ga yaro zan kawo maka nawa za ka eh, koya mai sanin baki da yin mutum ya san baki da kyau yana iya sarki ƙura'ani cikin wata guda in ya san baki da kyau sanin baki shi na a matsala ba karatun qur'ani ba sanin baƙi shi an matsala da yaro ya san baƙi to yana ya su qur'ani cikin bakwai guda amma in bai san baƙi ba ko shekara ɗari ya yi bai sauke qur'ani sauka da ƙwarai to ana jin da mutum da karatun qur'ani haka nan ya koya mai baƙi wanda zai da baƙi, kuma ya iya rubutu saboda ku 'yan makaranta ba karatu an muhimmi ba a koya ma yaro alifin ba'un ya iya kuma a rubuta mai ga allo ko kai malami ba ka iya rubutu ba rubutawa da ka iya ai ko mallamin ka rubuta na ya kai da gobe har ya iya ko kai kana rubuta iya za ka yi kuma wanda duk bai rubuta bai iya illa dai in an ga yara na kwana a tashe su don karatu ya yi kyau wanda ka kwana bai gane karatu kowa ka kwana bai gane karatu رواه الخمسة ولم يرى ابن سيرين وداء وإبراهيم والحسن wato da ibn sirina da malam adawu da malam ibrahim da malam hassan radiyallahu anhu ba su ga akwai laifi ba bai aje da sa abin da samsari ba a san ba su ga laifi ba Galada, abin nan simsar nau'in abin nan sana'a mutum ya baka wani kaya ya ce ka sai suwa haula yi waɗanga malamai min kibar ulama e tabi'in suna cikin manyan malaman tabi'ai wa qalu bi jawabil ujra sanci ya halitta a bada janga alat samsarati mu amalan mu'ayyan ka ba mutum kaya ka ce sai suwa ma wani aiki ne ayyanan ne saboda haka ya halitta kai janga da shi wa qala ibn abbas radiyallahu anhu la ba'sa an kula bi hadha thawba bi kaza abdullahi bin abbas ya ce babu laifi ka ba mutum tawayi kallah shine samsara din ka ba shi kayan sai zuwa wannan kaya da ni baka ka sai zuwa shi naira goma Kuma za da fa huwa laka abinda ya wuce naira goma naka ka yadda naira goma ne ta farashi in ka ɗauka daga naira goma in ka sai suwa sha ɗaya naira ɗaya takata ibn abbas ya ce babu lahi da wannan kasuwanci kun ga shi aka ce masamsara ka ba mutum kaya ya sai suwa ba wa qala ibn sirin ibn sirin ya ce idza qala ihu bi kaza idan ka ce mai sai suwa shi kaza fa ma kana min ribin fa huwa laka abinda ya karu na riba ga wanda nace maka fa huwa laka naka au ni wa bainaka ko yace wannan kayan naira goma yake amma in ka san naira goma sha ɗaya to mu biyu da naira nan guda Ka ce ka yadda wala ba asa bihi babu lahi da yin haka nan shi malla ibn sirin kun ga duk wannan shi aka ce masansara ka samu tun ka bashi kaya ka yi sai su ma ka sa mai wannan sharaɗin wannan duk abin nan iya halitta kun ga haka yan cana ka yi in sun ka shigo kano da kaya sun ka samu amintacci wanda zai sun ka yarda da shi sai su ba shi kaya ba su ba su a kai tsaye kai tsaye ba su ba da kaya sai dai kaɗan kaɗan ka sayi ka ba da wani abu to in sun ka amince ma duk sayi kana cika alkawari ba ka saba sai su ba ka kaya da yawa sun jarraba ka ce ga wannan dila naira goma misali naira goma goma kai ko sai ka ɗauka ka sai suwa wani har naira ashirin yana sai suwa kuma naira goma goma ya sai har naira ashirin yana sai suwa to nan na wanda da ya samu amana ya zan mai amana to nan da nan sai ka ga ya kuɗi in dai zan mai amana duk sun ka bashi kaya yana kawo musu kuɗi duk sun ka bashi yana kawo su ko ba sauran bashi shi ko bai bada samun kuɗi nan nan sai ka ji an cewa ne ya zama hamshaki da ƙarshe sai su kulla hulɗa da shi da kawani kai tsaye daga shana sai ka za ɗaya mutum na ta gini gini cikin ƙasa ya tara abu rawa hadin salasa al-bukhari to wannan timsara da yan cana ka ba yan najeriya ta halitta babu laifi da yin wannan samsara ɗin ta halitta saboda haka yanzu in kana da kayanka kana yabi da wanda za ka yi jinga da shi don shi maka wannan aiki ba ka da dahi to wannan babu guda biyu da muka ƙare su ne babobinmu da za mu tsaya gare su kuma insha Allah yanzu abin da za mu yi kawai salati za mu wa mai gidan musallallahu alaihi sallam. sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam duk wanda kun ka sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi သန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေသန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေယသန္နသန္နနာလေယ သလလာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေနာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေအခမသလလာလေအခမ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله သမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယောသမ္မာလာလယော သမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာသမ္မာနာ

နာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာလေယောသမ္မာသမ္မာနာ သမ္မာနာမေဩသမ္မာနာမေဩသမ္မာသမ္မာနာမေဩသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနာမေဩသမ္မာသမ္မာနာမေဩသမ္မာသမ္မာနာမေဩသမ္မာသမ္မာနာမေဩသမ္မာသမ္မာနာသမ္မာနေဟောသမ္မာသမ္မာနေဟောသမ္မာသမ္မာနေဟောသမ္မာသမ္မာနေဟောသမ္မာသမ္မာ သမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာသမ္မာလာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာလေယောသမ္မာသမ္မာ

sallallahu na wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi

لا تنزل حوائجنا وإن كثر عملنا وتقوى علمنا وعملنا افتقرنا إلى رحمتك ونسألك يا كافي الأمور ويا شاوي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السنين ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا عن الموت وقربتي والقبر وأمتي والصراط وذلتي ويوم القيامة ورعتي اللهم هون علينا سكرات الموت وكرامتي اللهم فكن لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم انصرنا من كل المعصية إلى عزتها اللهم أعزنا بالساعة ولا تزلنا بالمعصية اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عاجل اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسننا من الكذب واعيننا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا يا ذا الجلال والاكرام اللهم اهد جميع والاهل والازواج والذريه اللهم اهد مسددهم اللهم اشفهم من كل داء وسقم اللهم الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات